manufarsu ta goma sha hudu a ta goma sha uku ta goma sha biyu muka kammala manufarsu ta goma sha uku suna cewa malaman musulunci a Najeriya duk fulani ne saboda ka duk ‘yan ta'adda ne kai wannan kalima ita ma ta yi muni wanda kuma wannan nukudan nan tasu ta wa malaman Najeriya hukuncin cewa ‘yan wato fulani ne kuma ‘yan ta'adda ne eh, yana ƙara fito ma ƙarara wato manufar wa'annan mutanen na ruguza addini Allah na ruguza arewacin Najeriya domin cewa Fulani ne ‘yan ta'adda, yanzu kenan ana buƙatar dukkan karantarwar da ake karantar da musulma arewacin Najeriya da harshen Hausa, to ta'addanci ne ake karantar da su saboda ka addina. Suka ce, daga cikin ababen da suke yadawa a cikin wannan kafafen yaɗa labaransu, suka ce, don me aka ce dukkan ɗariƙu da ƙungiyoyi na arewacin Najeriya wayanda ke jagorantar su dukkanin su Fulani ne dariƙar Tijaniya babban shehin su shine Sheikh Usman Dahiru Bauchi ba Fulatani ne dan ta'adda inji su da bakin su mai doyi a kungiyar Izala jagoranta shine Sheikh Abakar Mahmudu Gumi ba Fulatani ne dan ta'adda ne inji bakan su. suka ce ɗariƙar kadiriya, wanda ke jagorantar ta shi ne Sheikh Nasiru Kabara ni ne ɗan ta'adda na in ji su suka ce sallafawa gaba ɗayansu ƴan ta'adda ne wanda ke wa'inda ke jagorantar su akwai albanin zaria Allah ji kansa Allah shi masa rahama cewa ɗan ta'adda ne akwai Sheikh Jafar Mahamudu Adam shi ma ni ne ɗan daura shi ma ɗan ta'adda ne akwai Farfeso Mansur Ibrahim Sokoto wanda shi ma kansa basalafi ne bafulatani ne a wajensu ɗan ta'adda ne dokta bashiru gadon kaya shi ma ɗan ta'adda ne akwai dai gasunan da yawa suka je yan ta'adda ne haka idan ka dawo cikin izala akwai izalar kaduna akwai izalar jos izalar kaduna wanda ke jagorantar ta wato bafulatani ne shi ne sheik abdullahi balalau sakatare ne sheik kabiru haruna gombe bafulatani ne mataimakinsa sheik isa taliyawa bafulatani ne dukkan wa'annan yan ta'adda ne haka aka dawo izala jos sheikh saniya ya jingir dan ta'adda ne mataimakinsa sheikh sa'idu jingir dan ta'adda ne haka aka biyo suka biyo duka suka yi musu hukuncin yan ta'adda ne ga kuma kungiyar shi'a ita ma sun ce yan ta'adda ne saboda kasancewar jagoransu shine ibrahim eh, azazzaki shi ma kansa dan ta'adda ne bafulatani ne dukkan wa'annan kungiyoyin gaba ɗaya suka yi musu bugu ɗaya saboda ka ƙungiyoyin arewacin Najeriya ɗarikokin arewacin Najeriya dukkanin su Fulani ke jagorantar su saboda ka ƴan ta'adda ne abinda suke karantarwa ta'addanci suke karantarwa wanda wannan kuma kalaman ana fa jin su sarakuna suna jin su gwamnati tana jin wa'annan kalaman duk hadarin da ke cikin wa'annan suna fa ji fa amma suka ruwe baki kowa ya sa takunkumi ya kyale a ai waɗanda ake faɗa da su ne fulani ne makiyaya an gama da fulani makiyaya wajen ku an kayu wallahi ina tabbata ma wannan wutar da suka haso yanzu ba ta tsayawa ga fulani makiyaya fulani makiyaya su an yaƙe su sama da kasa gwamnati ta yaƙe su a sarakuna sun yaƙe su yan sanda sojoji wane ne sun yaƙe su alƙalai sun yaƙe su haka kuma a 'yan ta'adda 'yan banga 'yan ta'adda 'yan sa kai sun yaƙe su so amma ba manufar yaƙin ya tsaya gare su kaɗai ne ba a manufar yaƙin ya shigo cikin gari a yaƙi duk wani mai rike da mukami inda yana da jinin bahulati ne a jikinsa a yaƙe shi wannan ita ce manufarsu kuma ita ce eh, su wanda suke um, bisa kanta saboda wannan maganar cewa fulani malamai ne kuma dukkanin su yan ta'adda ne amma suka fara lissafa wa'annan malaman da lissafa muku da ma wa'anda ba lissafa muku ba wa'anda malamai ne yana nuna ma karara kiyayya su ga hili ta fito ta kiyayya ga addinin musulunci domin wa'annan malaman ba wani abu ne yasa suka ƙi su ba don suna fulani ne ba don suna malaman addini masu karantar da addini Allah saboda ka wannan ya nuna kiyayya su ga addinin musulunci kai tsaye kuma ina mamakin har a ce bahaushe musulmi zai saurari wannan maganar kuma har ya yadda da ita akwai bakin ciki akwai ban damuwa ga wannan to wannan dai ita ce nukudarsu ta goma sha uku ita ce manufarsu kuma ta goma sha uku cewa malaman najeriya fulani ne saboda haka tunna ko fulani ne to yan ta'adda ne ko sarka abin da suke karantarwa gaba ɗaya ba shi ne ba to ba addini ne ba ta'addanci ne suke karantarwa ba shakka malaman Najeriya ba shakka fulani ne amma idan kace ce ai malaman Najeriya ai ba malaman Najeriya ne ai ba su kadai ne a fulani ba a'a dukkan wani abin da kake ake nema na ci gaba na alkhairi to zaka samu fulani ne a can ba mun ce dukkanin kuma hakan suke ba a'a akwai miyagu cikin akwai yan ta'adda a cikinsu. ba ma kare wata kabila kamar yadda ba ma wanke wata kabila kamar yadda ba ma kwandemin ko wace kabila domin ba hankali ne ba kwandemin ko wace kabila ba shakka cikin fulani akwai yan ta'adda kamar yadda cikin hausawa akwai yan ta'adda cikin inyamurai akwai yan ta'adda cikin yarbawa akwai yan ta'adda cikin dakarawa akwai yan ta'adda cikin kambarawa akwai yan ta'adda cikin acifawa akwai yan ta'adda cikin kowace kabila akwai yan ta'adda haka akwai kuma miya akwai na kwarai kuma a cikin dukkan ko wace kabila wa'annan kabilun da muka ambata da wasu wa'annan ba ba saboda ka cewa wa'annan malaman eh, duka yan ta'adda ne wannan kuskure ne kwarai da gaske malaman Najeriya ba shakka mafi yawan su fulani ne wannan kuma yana nuna ma falala ta fulani yana nuna maka daraja irin ta fulani saboda har su ke iya karatu ke da kwakwalwa da za su yi karatu irin na Sheikh Abakar Mahamudu Gumi da za su yi karatu irin na Sheikh Usman Dahiru Bauchi da za su yi karatu irin na Sheikh Nasiru Kabara da za su yi karatu irin na Sheikh Abdullahi Balalau za su yi karatu irin na Sheikh Sani Yahya Jengir za su yi karatu irin na Sheikh Ja'far Mahmud Adam za su yi karatu irin na Sheikh Albani Zaria za su yi karatu irin na Sheikh Bello Yabo shi mana cikin wanda kuke zaga Sheikh Bello Yabo da dukkan sauran malaman Najeriya da ake ji wanda kowace ɗarika kake to dole wa'annan malama akwai wanda kake girmamawa ko wace kungiya kake dole shi wa'annan malama akwai wanda an malamanka wa'annan malaman samun su fulani ya nuna ma karara cewa fulani alhamdulillah Allah ya musu daraja Allah ya yi musu kima samun su haka haka idan ka dawo kaga cewa idan ana son a ɗobo wani ya zama shugaban ƙasa a Najeriya zaka iske ba fulatini ne idan ka bincika wani minista zaka iske ba fulatini ne wani sanata za ka iske bafulatini ne tun lokacin da aka koma mulkin siyasa 1999 to idan ka bincika 95% waɗanda suka yi gwamnonin jihohin arewacin Najeriya Fulani ne 95% jihar Kebbi sun yi gwamna uku cikin gwamnonin uku guda biyu duk Fulani ne guda ne wanda ba Fulatini ba wallahu ta'ala alam ba mu san kabilarsa ba yana yiwuwa bahaushe ne yana yiwuwa kuma hausa fulani ne kamar yadda ba ku so a fada yana yiwuwa kuma a wata kabila ce amma dai na tabbatar da na samu ba fulatini ne na tabbatar da ba gudu mai ci yanzu ba fulatini ne shi aleru ban tabbatar ba haka idan ka zo sokoto a wanda suka yi mulkin sokoto su ma guda biyu dukkanin su fulani ne a alu maga takardawa makko yamman daular usmaniya ba fulatini ne a tambuwal amin waziri tambuwal ba fulatini ne ba farawa shi ne ba ba fulatini ba a cikin waɗanda suka yi mulkin sokoto idan ka je zamfara haka za ka tarar fulani ne har mai ci a hali yanzu ma ba fulatini ne idan ka je kano rabi'u musa kwankwaso ba fulatini ne mai ci yanzu ganduje ba fulatini ne haka idan ka je bauchi haka idan ka je eh, gombe ballinta adamawa dada haka idan ka zo neja ita ma kanta da take da yawan ƙabilu a arewacin Najeriya ka iske fulani ne suke rike da ita to wannan yana nuna mana falala na fulani yana nuna maka daraja irin na fulani idan ka zo shugabancin ƙasa, wa'anda suka shugabanci kasar nan in ka fidda yan kudu ka dawo da yan arewacin Najeriya zaka ga 80% to 95% dukkaninsu fulani ne ba sai mun ma ba kai da kanka zaka iya ganowa mai ci yanzu ba fulatini ne wanda ya aje kamin ya aje dan arewacin Najeriya ba fulatini ne shine kiraduwa na fata an gano nan haka kuma idan ka sake komawa baya baya a can baya tun daga Sardauna zaka lissaho zaka ga fulani ne suke rike wannan kasa har yanzu za a samu wasu kabilu inda ba fulani ne ba amma dai fulani su ne suka fi yawa saboda ka a wannan kadai yana nuna ma daraja ta fulani saboda ka ko da ka ce su yan ta'adda ne to ya tabbata cewa kai ne dan ta'adda ba su ne ba kuma ya tabbata kana son ka kushe su ka ce dukkanin su malamai ne ya don ka ƙara daraja su ne kake faɗin da kuke kuma su ne ke rike da madafun iko kara darajar su ne kuke saboda ka wannan nukudar taku ta cewa malaman Najeriya gaba da Fulani ne ƴan ta'adda ne wannan kuna son ma ku ƙara ma fulanin ne ma daraja ne kuma alhamdulillah dama suna da darajarsu. su